wanda shine al'imamin shauka ne yake cewa in ka duba ra'ayin waɗannan mutane za ka tarar da shi halaka ne tsantsa da kuma jahilci a bayyane misali sai aka ce to yaro kada a masa aure sai ya kai shekara goma sha takwas shin kafin yaron nan ya kai shekara goma sha takwas yana iya balaga ko a'a shin yaya za ku yi da sha'awarsa kaga wannan hukunci ne na jahiliya wanda a ƙarƙashin karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana iya ma yaro aure tun yana ƙarami ka duba fatawar lajnati da'ima a mujallar na goma sha takwas shafi na ishirin da shida daidai ne a yi ma yaro aure a lokacin da aka ga ya dace saboda Allah maɗaukaki bai daidaita halittar mutane ba wani yana da saurin balaga wani balagarsa takan jinkirta ba ta zuwa da gaggawa sai ya zama an yi wannan doka aka ce to kada a yi ma kowane yaro aure sai bayan shekara goma sha takwas shin don Allah me ake kokari a halalta shine Allah ya tambaye ku a fa hukumal jahiliyyati bugu ashe hukunci na jahiliya tsantsa mutane suke nema waman ahsanu min Allahi hukuman to shin waye fi Allah kyan hukunci li qaumin nuna ga mutanen da suke da imani dan sai mai yaqini shi yake gane haka abin takaici ahalul kitabi sun yaƙe mutune kuma sun ci nasara akan da yawa daga cikin al'umma na musulmai misali da zaka lura shine wata al'ada da ta shiga cikin al'umma cewa har abada ba daidai bane mutum yayi aure sai ya gama karatunsa in ya fara karatu ba zai taɓa tsayawa ba sai ya gama sannan ya yi tunanin aure kuma ba ma mace ba har namiji ba ma mace ba har namiji in ya fara karatu to fa ba zai yi aure ba sai ya gama shi kuwa karatun nan babu mamaki kafin a gama sai an kai wajen shekara talatin da haihuwa yanda ɗan adam yake jin yunwa yake jin kishi haka nan kuma sha'awa fa take jikinsa ɗabi'a ce ya zai yi da ita wasu suna tsoron talauci ai idan mutum ya yi aure kafin wannan lokaci to kenan zai shiga wani hali na kakani kayi to ya za ka yi da hadisin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake sahihu sunan tirmizi hadisi na 1655 yana sahihu sunan ibn Maji hadisi na 2518 hadisin abu huraira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce salasatun haqqun ala Allahi aunuhum akwai wasu mutane guda uku tilas ne Allah zai taimake su in ji manzon Allah akwai wasu mutane guda uku tilas ne Allah zai taimake su haƙƙun alallahi aunuhum hakki ne ga Allah ya taimaki waɗannan mutanen guda uku hadisin ya inganta manzon Allah ya ce mutum na farko almujahidu fi sabilillah mutumin da ya tafi yaƙi a hanyar Allah wannan mutumin tilas Allah zai taimake shi ka bar gida ka tafi yaƙi saboda ɗaukaka addinin musulunci ko kuwa wani nau'i na jihadi domin jihadi yana da fuskoki da yawa wannan mutumin tilas ne Allah zai taimake shi in ji annabi sallallahu alaihi wa sallam mutum na biyu wal mukatabu allazi yuridu adaa bawa ne yake son a rubuta masa yarjejeniyar yanda zai fanshi kansa a saka masa wani kuɗi da zai biya don ya samu yanci wannan mutumin shi ma Allah zai taimake shi har idan aka yi yarjejeniya ya kawo wata kima na kuɗi saboda a bashi yancinsa to Allah zai taimake shi sai ya samu wannan dukiya saboda ya yantar da kanshi sai annabi ya ce mutum na uku wannakihu allazi yuridul afafa mutumin da ya nemi aure saboda ya tsare mutuncinsa wannan mutumin tilas ne Allah zai taimake shi idan kana musulmi wajibi ne ka yarda da maganar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam me ake nufi da cewa hakki ne Allah zai taimake su ka duba sharhan wannan hadisin a cikin tuhfatul ahwazi a mujallar na uku shafi na goma sha biyar al-mubarak kafuri ya ce abinda ake nufi da cewa hakki ne Allah zai taimake su sabitun indahu i'anatuhum taimakon waɗannan mutane guda uku tabbas ne a wajen Allah maɗaukaki au wajibun alaihi wajibi ne ga Allah zai taimaki waɗannan mutane guda uku bi muktaba wa'adihi mu'awanatihim saboda wato shi ya hukunta wa kansa yayi alkawari zai taimaka musu din don haka ya zama wajibi a kansa tunda hadisin nan ya tabbata daga manzon Allah duk mutumin da ya nemi aure don ya tsare mutuncinsa tilas ne Allah zai taimake shi cewa tilas ne Allah zai taimake shi taimakon nan baki ɗaya a rayuwarsa ne duk abin da ya sa a gaba Allah zai taimaka mishi a kai in karatu yake yi Allah zai taimaka masa a wannan karatun da ya sa a gaba in sana'a yake yi Allah zai sa mata wannan sana'a albarka duk abin da ya sa a gaba Allah maɗaukaki zai masa wannan abin albarka tun da wannan hadisi ya inganta daga manzon Allah babu sauran uzuri ga wani mutum musulmi ya ce ba zai yi aure ba sai ya gama karatu man da aka ila gairi tazwij duk wanda ya kira ka ya ce kada ka yi aure faƙad da aka ila gairil islam wannan mutumin hakika ya kira ka zuwa ga wani addini ba musulunci ba in ji al'imamu ahmad bin hanbal don kuwa ya saba ma tafarkin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to wanda ya ce ba zai yi auren ba sai ya gama karatunsa ya zai yi da sha'awa in dai yana da lafiya ya zai yi da sha'awa to ɗayan uku ne ko dai na farko a koma shan kanwa kun sai an ce kanwa matan eh, garji ko ku tambayi hausawa nau'i ne na ƙoƙarin ya dake kansa ko na biyu a waye gari ya koma amfani da hannunsa don ya cire sha'awa wanda ake ce ma al'istimna ya ringa amfani da hannunsa don ya fitar da mani ya cire ma kansa sha'awa wanda yin haka kuma ba a kubutan ba domin malaman sunna babu shakka sun tabbatar da cewa haramun ne ka duba maganar da Abdulaziz bin Baz Allah ya ji kansa yi a cikin littafin alfatawar shari'iyya shafi na ɗari shida da 605 ce wallazi alaihi jumhuru ahlil ilmi abin da galibin malamai suke faɗa shine haramun ne musulmi ya yi amfani da hannunsa don ya cire sha'awa me yasa saboda Allah maɗaukaki ya faɗa mana farkon sura ya ce kad aflahal mu'minun me ya ce a gaba في صلاتهم خاشعون مجدد. والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون نعم والذين هم لفروجهم حافظون إلا ملكت أيمانهم فإنهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغي وراء ذلك فأولئك هم العادون الله يشيء قد أفلح المؤمنون حقيقة ما في إيماني سنشي نصرى الله كساموني su waye masu imani Allah ya fassara su yace alladhina hum fi salatihim khashi'un sune waɗanda suke tawali'u a cikin sallan su in sun tsaya sallah ba soshe soshe ba waige waige ba yawan tunani suna cikin tawali'u da natsuwa walladhina hum anil lagwi mu'ribuna kuma sune waɗanda suke kauda kai game da zancen banza duk inda ake magana da take kada girma baka samun su a wannan guri Wallazi wallazina hum zakati fa'iluna kuma sune ne waɗanda suke aikatawa game da zakka suna fitar da zakka idan dai suna da dukiya ta kai nisabi to suna ƙoƙarin fidda zakka Wallazi hum li furujihim hafizuna kuma sune ne waɗanda suke tsare al'auransu suna tsare al'auransu illa ala azwajihim ba cire sha'awa face ga matansu an ma malakat aimanihim ko kuwa wato abin da damansu ta mallaka musu sune bayi imma matansu ko kuma ta bayinsu ta nan ne kawai suke cire sha'awa imma ta hanyar matan aure ko kuma bayi fa innahum gairu malumin sai Allah ya ce su kan ba waɗanda ake zargi bane in dai suka cire sha'awa ta matan aure ko kuma ta bayi sai Allah ya ce faman ibtaga wara azalika duk wanda ya nemi wata hanya koma bayan biyu din nan ya cire sha'awa fa ulaika humul aduna waɗannan su ne masu ƙetare iyaka kun ga Allah ya takaita mana hanyoyi guda biyu da ya halalta mana a cire sha'awa in ma ta matan aure ko kuma ta baiwa amma in aka ƙetara Allah ya ce famanib daga wara a zalika wara a zalika duk abin da ya saɓa waɗannan hanyoyi guda biyu fa'ula'ika humul aduna to waɗannan mutane su ne masu ketare iyaka don haka duk mutumin da zai yi amfani da hannunsa ya cire sha'awa ya yi amfani da wata hanyar cire sha'awa wacce Allah maɗaukaki bai yarda da ita ba domin da Allah ya yarda da ita da bai faɗi wannan magana da ya faɗa a suratul mu'minun ba faman ibtaga wara azalika fa ulaika humul adun don haka galibin malaman sunna suke haramta mutum ya cire sha'awa da hannunsa in ka duba majmu'u fatawa na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah a mujallar na hudu shafi na ya yayi magana mai tsawo akan wannan matsala. wanda fatawan sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam kenan da kuma tabi'ai duk da shike an samu daga cikin sahabbai da tabi'ai waɗanda suke cewa akwai waɗanda sha'awarsu tana tsananta yadda take iya kaiwa ga waɗannan mutane za su cutu matuƙar ba sun cire wato sha'awar nan ba sai sahabbai da wasu tabi'ai suka ce babu laifi ga mutumin da aka tabbatar zai samu halaka ko zai samu wata cuta mai tsanani matukar ba ya cire wannan sha'awa ba yana iya amfani da hannunsa illa rura ta kai makura amma hakikatan malaman sunna sun tabbatar da cewa hanya ce wadda musulunci ya haramta haka nan uh, al ahmad bin hanbal ya faɗa da al shafi'i yake kafa hujja da waɗannan ayoyi Allah ya ce wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un wallazina hum wallazina hum ala salawatihim yuhafizun me Allah yake a ƙarshe ulaika humul warithun هم magana in ta kai ga firdausi ka ɗaga murya a kai a Laramma. Allah ka samu ne masu shiga da aka jera siffan masu imani Allah ya ce na na humli amanatihim wa ahdihim ra'un kuma su ne waɗanda suke tsare su. kuma suna tsare alkawarinsu Allah ka samu na ciki wallazina hum ala salawatihim yuhafizun kuma su ne waɗanda suke kiyaye sallolinsu da ita aka fara kuma da ita aka kare. Allah ya ce ula'ika humul warisuna waɗannan su ne masu gado allazina yarisuna alfirdaus waɗanda suke gadon aljannar firdaus hum fiha khaliduna a cikinta suke dawwama malaman sunna suna kafa hujja da waɗannan ayoyi su haramta amfani da hannu ta cire sha'awa bin baz ya ce wal'adi huwa zalimu al li hududillah wanda ya ƙetare iyakan Allah shine wanda ya zalunci kansa wanda yake taka dokokin Allah fa akhbara subhanahu anna man tajawaza jima'al eh, zauja eh, wa jima'a sariya eh, fa innahu adi mutumin da ya ƙetare tarawa da matar aure ko baiwa ya koma cire sha'awa da wata hanya to wannan mutumin ya ƙetare iyaka fala ya juzu lahu hazal amal wannan aiki haramun ne gare shi wa fihi mabarun kasira bin baz ya yi magana mai tsawo a kai idan aure ya gagara tunda akwai halin da za a kai ga sadakin ma ya faskara mutum yana son auren abin ya gagara a nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayanin mafita hadisin yana sahihul bukhari kitabun nikah hadisi na dubu biyar da sittin da biyar yana sahihu muslim kitabun nikah hadisi na dubu da ɗari hudu mazan Allah ya ce wa mallam yastati yana magana da matasa a zamaninsa da matasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake magana ya ce wanda bai iya samun halin auren ba babu sadakin ma da zai yi aure yana son ya yi auren abin ya gagara sai manzon Allah ya ce fa alaihi bi saumi sai ya rike azumi fa innahu lahu wija'un azumin nan shi zai zama garkuwa gare shi bi ma'ana yud'ifu majari shaytan azumi shi yake raunana magudanar shaytan duk mutumin da ya sa azumi a gaba to insha Allahu zai rabu da karfin sha'awa magana ce daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma hadisin yana cikin sahihul bukhari da kuma sahihu muslim don haka maganin sha'awa na farko shine aure na biyu idan sadakin ya gagara to ai ta yawaita azumi idan mutum yana yawaita azumi akwai fa'idoji da yawa da yake samu na farko yana daɗa kusantar Allah ka san baka samun biyan bukata sai ka kusanci Allah lokacin ne Allah yake amsa maka addu'a a lokacin da kake yawaita azumin nan kana daɗa kusantar Allah don haka Allah yana yana amsa addu'an da kake yi sannan na biyu azumin yana raunana wato sha'awar da take jikinka wanda a cikin sauƙi Allah tabaraka wata'ala zai sauƙaƙe maka damar da zaka samu aure sannan kuma ga ladan azumi da kai to idan ba a samu ah, matashi ya yi auren ba ya ce shi ko zai yi karatu sai ya kare to ta ko sai ya kai ga zina Allah shi kare mu domin sha'awa ɗabi'a ce da take jikin kowane ɗan adam a shi ba zai yi aure ba sannan kuma ba zai yi azumin ba kaga ya ƙetare waɗannan matakai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa don haka ƙarshen ta in ba hatara aka yi ba sai ya kai ga zina don Allah ka tambayi duk musulmin da ya yi jami'a a Najeriya daga namiji har mace in aka tara mutanen da suka yi jami'a suka gama ba tare da sun yi aure ba a cikin mutum ɗari ka tambaye su don girman Allah mutum nawa ne yake gama jami'a lafiya ba tare da ya yi zina ba yayi adalci ya faɗi gaskiya a cikin ɗari za a samu percentage mutum nawa ne ya gama jami'an nan lafiya ba tare da ya auka ma zina ba to ina alheri a wayi gari mutum ya zama fasiki Allah yake mana tambaya a suratu sajda afaman kana mu'minan afaman kana mu'minan فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون Allah ya ce afa man kana mu'minan kaman kana fasika shin wanda ya kasance mai imani yana zama kamar wanda ya kasance fasiki tambaya ake muku kun da shuru hanya ko akwai masu laifi ne afa man kana mu'minan kaman kana fasika shin wanda ya kasance mai imani ne yana zama kamar wanda ya zama fasiki da ko buku ba da amsa ba Allah ya ba amsa ya ce la yastawu ba sa zama daidai ya ce amma alladhina amanu wa amilu salihati waɗanda suka yi imani da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi kuma suka yi ayyuka ingantattu falahum jannatul ma'wa waɗannan suna samun gidajen aljanna a matsayin makomansu jaza nuzulan bima kanu ya'maluna a matsayin masauki dalilin abin da suka zan suna aikatawa ɗaya sashin fa wa ammal ladina fasaku allazina الذين فسقوا فمأواهم الأبصار كلما أرادوا كلما أرادوا أن يخرجوا من فيها أعيدوا كلما أرادوا أن يخرجوا منها منها أعيدوا فيها وذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون Allah ya ce wa amma allazina fasaku amma waɗanda suka zama fasikai ne fa fa ma'awahum naru makomasu ita ce wuta Allah shi kare mu kuma idan aka sa su kullama aradu an yakhruju minha duk sa'ilin da suka yi nufin za su fita daga wutan nan u'idu fiha ana mai da su cikin ta da guduma la hawla wala quwwata illa billah Allah shi kare mu wa qila lahum a lokacin da suka yi nufin za su fita daga wuta sun yunkuro akwai mala'iku suna rike da wasu manyan gudumomi sai su maka musu a fuskokinsu idan suka daki huskan sai su ce zuku azaban narin ladhi kuntum bihi zibo ku ɗanɗani azaban wuta wanda kuka kasance kuna karyatawa a duniya kuma ba wai azaba ta lahira kadai ba ce Allah ya ce wala nuzikan na hum tun daga duniya ma Allah zai fara yi mafasiki azaba Allah ya ce wala nuzikan na min al azabil adina kuma wallahi in ji Allah in dai mutum fasiki ne sai mun ɗanɗana masa azaba ta kusa ta duniya kafin wancan babban azaban tun daga duniya ga cutar aids kuna gani yadda take ta kama mutane tun daga duniya za mu ɗanɗana musu azaba ta kusa kafin wancan babban azaban idan bai tuba ba kenan har ya mutu la'allahum yarji'una da fatan ko sa dawo cikin hankalinsu اللهم إنا نعوذ بك من شر ما عملنا ومن شر ما annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara wannan da cewa hadisin yana sahihul bukhari hadisi na 386 yana sahihu muslim hadisi na 2275 hadisin samurata bin jundub Allah shi kara masa yarda yaya azaba ta kusa take kafin a je ga babban azaba azaba kashi biyu ne wanda mazinaci yake samu da farko akwai azaban da yake samu da zaren ya mutu wannan ita ce al'azabul adina azaba ta kusa al'azabul akbar ita ce wanda za a sa shi a ranar tashin kiyama ga wanda ya mutu kenan bai tuba ba domin babu zunubin da Allah bai gafarta mu bawa in dai bawa ya dace da rahamar Allah ya tuba kafin mutuwarsa manzon Allah ya ce ra'aitu lailata rajulaini yana gaya masahabbai ya ce a daren jiya da na kwanta bacci na ga wasu mutane sun zo mini kun san baccin annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne manzon Allah in yi mafarki mafarkin gaskiya ne mafarkin da annabi yake yi shi ma wahayi ne ya ce ina kwance a daren jiya sai ga mala'ika jibrilu da mika'ilu sun zo min atayani fa aka biyadi suka kama hannuna fa akhrajani ila al-ard al-muqaddasa suka dauke ni suka fita da ni daga makka suka kai ni kasa mai tsarki kasar qudus da aka kai manzon Allah kasar qudus a wannan daren tafiyar ta musamman ce Allah ya turo mala'ika jibril da mika'il su dauki manzon Allah su je su nuna masa yanda ake wa mutane azaba nau'ukan zunubai daban-daban tafiyar ta musamman ce an tafi da annabi ne don a nuna masa irin azaban da ake wa mutane daban-daban Allah shi kare mu daga cikin mutanen da manzon Allah ya ga ana musu azaba a wannan daren akwai mazinata manzon Allah ya ce fan talaqna ila faqabin misla tanur suka kama hannuna suka tafi da ni ga wani guri siffansa kamar bututu yana wato murhu ne haka yana tsari na bututu a alahu bayyukun samansa a matse wa asfaluhu wasi'un kasansa da faɗi ya tawakkadu tahtahu narun ga wuta a karkashinsa samansa a tsuke kasansa yana da faɗi sannan cikinsa wuta ne aka kunna ah, ga mutane a cikin wannan gurin ah, ana babbaka su fa idza qaraba irtufi'u hatta kadu an yakhruju ana cikin musu azaban nan sai a ɗaga wannan wato abin da yake kaman bututu da aka rufe su da shi sai sun yi ƙoƙarin za su fita fa'iza wato sai sun yi ƙoƙarin za su fita sai a mai da shi a rufe fa'iza hamadat raja'u fiha idan ya ɗanyi sanyi sai su koma ciki wa hari rijalun wani nisa'un uratun cikin wannan guri akwai maza da mata mata tsirara inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin yana sahihul bukhari da muslim hadisi ne muttafaqun alai ya'tihim lahabun min asfali annabi ya ce ga harshen wuta yana zuwa musu ta kasan su ana dafa su ta kasan su wutan yake fitowa fa idza atahum zalika lahabu idan wannan harshen wutan ya fito manzon Allah ya ce babu sai su yi kururuwa a ganin irin wannan nau'in azaban da ake musu sai na yi tambaya na ce subhanallah man haza manzon Allah ya ce suwaye waɗannan kenan kalu sai mala'ika jibril da mika'il suka ce allazi ra'aitahu fi saqabi fa hum zunatu waɗanda ka gansu a cikin wannan murhu an kife su da wannan abu kamar wato a bututu mazinata ne maza da mata ake musu wannan azaba azabar da za a rika musu kenan kafin tashin kiyama a je filin hisabi sannan su tafi su ta ƙarshe wannan ita ce fassaran al'azabul adna dunal azabil akbar daga bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah shi kare mu in ka duba littafin ibnul qayyim al-jawziya rawbatul muhibbin shafi na 440 yace i'lam ka sani ya kai dan uwa annal jaza'a min jinsil amal ana saka wa mutum ne a lahira da jinsin aikin da yayi a duniya sakayyan da Allah zai maka a lahira yana dacewa da irin aikin da kai a duniya sai yace ce wal mu'allaqu bil haram zuciyan da tara tayu da aikata haram aka wayi gari zuciya ba ta tunanin komai sai zina ya ce kullama hamma an wato yufariquhu wa yakhruju minhu ada ilaihi duk sa'ilin da mazinaci yayi kokarin ya tuba sai ya sake komawa wato cikin halaka din ya koma ga tunanin zina ولهذا كان جزاؤه في البرزخ وفي الآخرة هكذا ابن القيم يتي دون هكا sakayyan da Allah zai masa a bayan mutuwansa a barzahu sannan kuma a lahira irin wannan nau'i na azaba kenan da za a musu fa innahum kullama hammu bi tawbati domin yadda mazinaci a duniya yake ta waswasi sai yayi kokarin ya tuba ya koma yayi kokarin ya tuba ya koma to sai Allah ya masa azaba irin wannan idan aka sa su a cikin wannan gurin sai a ɗaga murfin sai sun yi ƙoƙarin su fita sai a mai da murfin a rufe a sake dawo da azaban sabuwa can jimawa sai a ɗaga murfin sai sun yi ƙoƙari su fita a mai da shi a rufe kamar yadda a duniya ya kasa tuba duk sa'ilin da ya ƙoƙarin ya bar zina sai ya koma to haka nan Allah zai saka mishi gwargwadon yadda jinsin aikinsa ya kasance a duniya yace haka nan kamar yadda mazinaci Eh, yadda ibnu hajar al-asqalani shi ma ya faɗa kenan a cikin fathul bari a mujallar na goma sha biyu shafi na ɗari hudu da sittin da shida ya ce azabar da ake mu mazinata a bayan mutuwar su kafin kiyama munasaba munasabatul uriya lahum eh, dace wanda yayi da aka bar su tsirara a cikin wuta maza da mata dukkan sunan tsirara ana musu azaba yace listighfafihim an yufbahu saboda sun cancanta a kunyata su li'anna adatahum an yastatiru fil khulwa domin al'adan mazinaci a duniya shine ya buya ya saba ma Allah to a kiyama sai Allah ya tube shi tsirara ya masa azaba fa uqibu bil hatiki sai aka yi musu ukuba a bayan mutuwarsu ta kece mutuncinsu aka tube su tsirara wa aka sanna aka sa su a cikin wannan guri da ake musu azaba wal hikmatu fi itiyanil azabi min tahtihim sannan hikimar da take wato da Allah yake yi musu azaba wuta take zuwa ta karkashin su hikimar haka ɗin saboda kaunuhum jinayatuhum min a'ba'ihim sufla saboda zunubin da suka yi ma Allah sun yi amfani da al'auran su ne don haka yasa azabar da Allah yake musu take zuwa musu ta kasan su tunda ta kasa suka saba ma Allah to ta kasan su ko Allah zai musu azaba Allah shi kare mu to ta ya za a yi a ce musulmi ya goyi bayan hukuncin da zai saba ma dokan Allah madaukaki wanda Allah yake cewa afa hukumal jahiliyyati yabguna yanzu hukuncin jahiliya mutane suke nema waman ahsanu minallahi hukuman waye fi kyawun hukunci a fiye da Allah li qaumi nuna ga mutane da suke da yakini me zaka ce idan a ce duk sa'ilin da yaro ya kai balaga an masa aure kamar yadda musulunci yayi tanadi shin za a samu raguwan zina ko kuwa a'a idan kuwa aka ce za a saka wannan doka a ƙasan nan ba za a yi aure ba sai bayan shekara goma sha takwas kuma maganar ma faɗa aka yi tun da shekara sha takwas ɗin ba daga lokacin ake auren ba kaga kamar an buɗe ƙofan zina kenan baya ga cewa halaka ce a duniya sannan kuma ga azaba da take jiran mutane a kiyama Allah shi kare mu